Ai, daban ne a cikin wannan gari. Haba Hanifa. Ai, ai ke ce, ai ke, ke kyakkyawa ce, kuma ke ƙarshe ce. Ai, kin san safina zingaro da madubala? Wa'innan kuma ai koran nan da su a Bedile. Ya? A Indiya fa suke. Ai, ina nufin can a Indiya ma akwai wani unguwa haka. Baba. Isa yau ina gajiya. baka yi isa <laughs> baba iya gida <laughs> alhamdulillah <laughs> Allah duk annabi isa na san a san dai abin da ka kafa shi ne duk Allah ya haƙuri a'a samu wallahi zan kama magana ba shi ka shi na ban ma Allah isa Allah madalla wallahi madalla isa na gode kai ma nan zuwa gurin gani wallahi ah, ai ba ai ga ka Allah na to menene gaskiya ne ah, a Aí. He's <laughs> coming. to. He's come back. Yanzu da kaga dad, my dad is um, how? To, ina so in ɗan tattaka maka saboda akwai magana da nake so ni da shi, ba An dai kika ji an ce I love. I love you. Ah, Allah, ni? Ni? I love you. Ke kaɗai ce. Ni I love you mata biyu. <laughs> ana wannan tsari ai. Ha <laughs> ah, to ai ina gama da garin da kai ne kake zo. Ai tun da har ka riga ka san fassara I love you ya aka yi ma ka gane mata biyu. Wallahi wallahi. Ai inda kike ji a ce I love you biyu din da aka ce ai. Gaskiya ne I love you yana nufin. ni a ce min I love you ah, ya ce miki I love ai mayaudari